Shin ko ka san za ka iya dawo da dukkanin hotunan da ka taɓa gogewa a wayarka? So da dama za ka ga wasu lokutan muna amfani da wayar mu sai mu goge wani hoto a bisa kuskure kuma muna son wannan hoton ko kuma wani ya karɓo ya ku ya goge muku hoto wanda kuna son wannan hoto kuna so ku ci gaba da amfani da wannan hoto to amma kuma ba ku san hanyar da za ku bi ku dawo da shi ba to ka sani akwai hanyar da za ka bi ka dawo da shi amma kafin mu je nuna muku wannan hanyar idan wannan shine farkon zuwan ka wannan channel namu na Eleven TV kada ka manta ka je ƙasa ka danna mana subscribe sannan ka danna wannan bidiyon alamar like ba tare da ɓata lokaci ba abin da za ka yi za ka je Play Store na wayarka domin sauke wani applications zan ajiye muku link ɗin application ɗin a ƙasa a wajen description bacin ka sauke wannan application ɗin to ni yanzu na riga da na sauke shi a cikin wayata amma ku kuna duba description za ku gana ce ga link din nan saboda gudun kada ku je ku ɗauko wanda ba shi ba kana downloading din shi ni yanzu gashi zan buɗe shi kamar haka kana buɗe wannan application ɗin zai kawo maka to kamar yadda kuke gani kawai zai kawo maka nan gurin ga inda aka saka search for lost photos har videos za ka iya samowa ta cikin wannan application ɗin amma shi wannan sai ka saka kuɗi tukuna sai ka sa kuɗi sannan za ka iya samu bidiyo to kamar yadda kuke gani gashi nan inda aka sa search for lost photos na farko nan kawai sai ka danna gurin kana danna gurin zai tambaye ka permission kawai sai ka danna allow to kamar yadda kuke gani gashi nan har yayi scanning ya fara gano mana hotuna kamar yadda kuke gani a nan ƙasa gashi nan searching gashi nan yana searching a nan gurin ya samo mana hotuna talatin da ɗaya to a nan zai ta yi har sai ya samu dibirnan hotuna duk wani hoto da ka taɓa sani ya shiga cikin wannan wayar sai ya dawo da shi wannan hanya ma matuta tana amfani da ita misali sun sai tsohuwar waya to wannan wayar kawai sai zai su yi amfani da wannan hanya duk wani hoto wanda mai wannan wayar ya taɓa ɗorawa duk wani hoto da ka taɓa ɗora a wannan wayar duka sai ta zakulo shi ko da an goge shi ta dawo da shi kamar yadda kuke gani yanzu ta dawo da hotuna 411 a nan gurin in kun duba to haka za ta yi ta yi har sai ya kai yi wajen dubu nawa za ku gani sai ta da shi duk wani hoto da ya taba shiga cikin wannan wayar to ga su nan a nan wurin duk hoton da kake so yayi maka za zaka da shi kawai za ka danna kan shi kana danna kan shi haka ga inda aka saka rikwaba daga nan wurin kawai kana dannawa zai tambaye ka a ina ka aje gashi nan za zaka zaba akan memori ne za ka zaɓa kana shi shikenan zai samu folder sai ka zaɓi folder da kake so ka ajiye misali a wannan folder nake so na ajiye ta bluetooth ina zaɓa kawai sai in sa use this folder kawai ina dannawa kawai sai ka danna allow kana danna allow kawai zai saving akan wayarka kamar yadda kuke gani duk wannan kake so za ka yi saving haka zalika ma kana son wannan za ka yi saving din shi kawai za ka taɓa wannan ya akwatin za ka ga ta yi tick ga inda aka saka recover daga nan ƙasa kawai sai ka danna zai tambaye ka ka zaɓi storage sai ka zaɓi wannan file manager kana zaɓa zai tambaye ka ka zaɓi folder to za mu ƙara da folder bluetooth kawai sai ka danna use this folder a nan ƙasa gashi nan kana dannawa zai tambaye ka kawai shikenan zai saving shi ma to ta haka ake bi a amfani da wannan application ɗin wajen zaƙulo da gano duk wani hoto da aka taɓa ɗorawa a akan wayarka ko kuma duk wani hoto da ka taɓa gogewa a cikin wayarka ka dawo da shi ba tare da ɓata lokaci ba idan kun ji daɗin wannan bidiyon kada ku manta ku danna masa alamar like sai mun haɗu da ku a bidiyo na gaba.